Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya haka kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar ghana su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu ware Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku cewa kungiyar matasan Najeriya ta ce tana nan tare da shugaba Muhammadu Buhari amma fa ya samu su na yi. Sai kuma Usman Kabara da zai shigo da shirin sana na kasa ba kasawa ba daga nan Rilwan Muktar Abbas ya kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana. Daga karshe mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ci cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Kasar Tanzania tana kokarin kawar da yiwuwar wata gagarumin zanga-zanga a yau Alhamis wacce aka shirya ta ta kafafen sada zumunta domin nuna rashin amincewa da takaita harkokin siyasa da walwalan 'yan jarida wanda hukuma ta yi tun lokacin da shugaba John Magafuli ya hau mulki shekaru uku da suka shige. jabai a kasar da ke gabashin afirka kuma ɗaya daga cikin ƙasashe mafi zaman lafiya a nahiyar sun gargaɗi jama'a game da yin zanga-zanga a kan titi haka kuma an shirya yin zanga-zangar a ofisoshin jakadancin ƙasar a ƙasashen waje ciki har da birnin washington inda wasu mutane da dama suka yi zanga-zanga da safiyar jiya laraba wasunsu sun rufe huskokinsu yayin da suke ta zagaye a ofishin jakadancin ƙasar kuma ana yayyafi kuma sun riƙe kwalaye masu rubutu da ke cewa tilas magafuli ya tafi shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya kira ga 'yan majalisar dokokin amurka su tabbatar da amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyan tehran ba da nufin hana ta ci gaba da kera makaman nukiliyan a cikin wani jawabi mai ɗimin tasiri na mintuna 49 da ya yi gaban majalisun amurka macron ya ce iran ba za ta taɓa mallakar makaman nukiliya ba nan da shekaru biyar ko kuma shekaru goma sai dai shugaban na faransa bai bayyana shugaban amurka donald trump kai tsaye a matsayin mai kalaman adawa ga yarjejeniyar shekarar 2015 a kan canjin yanayi trump yana da wata ɗaya kacal ya yanke hukunci a kan ko amurka za ta sabunta takunkumi a kan iran yarjejeniyar ta ɗage takunkumi a kan tehran yayin da kuma za ta dakatar da shirinta da nukiliya zuwa wani lokaci a hali da ake ciki kuma shugaban gwamnatin jamus angela merkel za ta kawo ziyarar wuni guda zuwa fadar white house a gobe juma'a bayan ziyarar wuni uku da shugaban faransa emmanuel macron ya kawo ana kallon waɗannan ziyarce-ziyarce masu biye da juna a matsayin wani yunkurin roƙon shugaban amurka donald trump kada ya kada ya yi watsi da yarjejeniyar nukiliyan iran kana kuma ya baiwa ƙasashen turai damar rashin biya kuɗin haraji kan wadda amurka ta ɗora kan ƙarafai da ake shigowa da su cikin tanadin dindindin ƙungiyar taliban ta ba da sanarwar fara wasu munanan hare-hare na shekara a afghanistan wanda zai haifar da koma baya ga shirin makonni wanda ake yi na sake komawa a kan teburin tattaunawa wannan sanarwar ta zo ne daidai lokacin da afghanistan ke shirin gudanar da zaben wakilan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi a cikin watan oktoba wanda aka daɗe ana samun jinkirin gudanarwa wannan ayyukan 'yan ta'adda da aka yi wa take alhandag ya fara ne da safiyar ji laraba kuma waɗannan hararin sun za su fi auna amurkawa ne da 'yan leƙen asirinsu wanda suka mamaye ƙasar a cewar sanarwar taliban wannan matakin ya zo ne makonni bayan da shugaban afghanistan ashraf ghani ya amince wurin wani taron ƙasa da ƙasa a birnin kabul ya tattauna da ƙungiyar taliban ba tare da gitta wasu sharuɗa ba domin kawo ƙarshen faɗar shekaru goma sha bakwai wanda ya ƙici ƙicin yiwa a wata hira da ya yi kuma aka yada a kan talbijin mai zaman kansa a pakistan da yammacin jiya laraba jakadar afghanistan a makwabciyar pakistan da ake kira umar zakwil ya ce wato yana ganin cewa taliban ba ta da karfin da za ta iya yin galaba a kan sojoji a don haka ta ba da haɗin kai a koma kan tattaunawa domin kawo ƙarshen mummunar yaƙi da ake yi a afghanistan ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilan majalisar dokokin amurka masu goyon bayan shirin da ke kare yara da ba su da takardar izinin zama amurka daga korarsu cikin kasar sun jinjina wa umarnin wato wadda kotun tarayya da ke karfafa shirin yaran wadda ake kira daka a takaice sanata ami klobuchar ta ce ta jam'iyyar democrat daga mazaɓar minnesota ta faɗa wa murya amurka cewa bancin abin da alƙalan suke faɗa akwai kuma abin da amurkawan ke faɗi mutane suna son waɗannan yaran su ci gaba da zama a nan amurka ta ce sama da kashi casa'in cikin ɗari na waɗannan yara suna aiki wasu kuma na zuwa karatu a bara ne trump ya ayyana ranar biyar ga watan maris ranar da wa'adin shirin daka zai kare shirin da ya ba da takardun izini na aiki da karatu na wucin gadi ga bakin haure 700 wadda aka shigo da su amurka taɓa rauniyar hanya tun suna ƙanana wanda ake kiransu kuma dreamers a shekaran jiya talata ne wata kotun tarayya ta umarci gwamnatin trump ta ci gaba da shirin daka kuma ta amince da sababbin masu neman shiga ƙarƙashin shirin wasu alkalan tarayya su biyu sun zartar da hukunci a baya da a ci gaba da kare waɗannan yara da suke cikin shirin a faran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka wannan buɗe rahoton da ziyarar da ƙungiyar matasa so kai wa ofishin voa kuma suka ce su kan suna nan daram tare da shugaban muhammadu buhari ga salishewa ashaka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kullo da shirye-shirye don samar da ayyukan yi ga matasa ne mafi a'ala har dai gwamnatin Najeriya mai da'awar canji za ta cimma burinta na sauya akalan mulki a Najeriya. Wannan shine ra'ayin majalisar matasan Najeriya a lokacin da ta ziyarci ofishin VOA a Abuja. Matasan sun ce sun amince da duk matsayar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya ce yawancin matasan ƙasar ce ma zaune ne, amma yanzu za su fara kamfe ɗin ɓadakar da kan matasan muhimmancin ilimi, sana'a da sauran ayyukan dogaro da kai. Don haka kungiyar ta bukaci shugaba Buhari da ya buɗe ƙofar gwamnatinsa don tafiya da matasan a matsayinsu na masu jajircewa ranar zaɓe. Kwamarar Murtala Garba shine shugaban kungiyar. Wannan kasan shi shugaban ƙasa mutum ne dai a duniya da ya ba wanda ya ce matasan najeriya muna ba mu da kuzari matasan najeriya muna kokari kuma kowa ya san mu masu yi ne eh, gwamnati ne kuma duk abin da ya faɗin nan a ƙasashe da yawa ai akwai inda ake ba da ilimi kyauta din akwai inda ake ba da harkan lafiya kyauta e, duk shi ma abun da muke kira kenan muke kiran gwamnati ta zo ta yi wannan abun dun ba duka kowa bane yake da karfin ya samu kuɗi ya je abun da zai yi kuma duk da haka kuma muna kiran matasan mu din mu taso mu zama mutane masu kishin kanmu kar mu zama yan daba kar mu bi yan shaye-shaye shan kodin sace-sace da waɗansu abubuwa muna bin yan siyasa da ba mutanen kwarai bane so abin da yake ciki kuma muke kiran matasan mu mu tsaya kai kenan matsayin mu na matasa. Jami'in walwala da lamuran tsaro a helkwatan APC mai mulki Shehu Umar ya ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na da buradi masu kyau na bunƙasa rayuwar matasa amma na zagaye da shugaban ne yake haddasa cikas. A gaskiya shugaban ƙasa in ka duba abin shi kaɗai da kyau nan faɗa ba shi da mataimaka yana ta ƙoƙari akan yin wannan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa amma wasu suna masa zagon ƙasa. to ba mu san ko mai gida yana kallon su ba ko kuma ah, ya gansu ya kyale su to shi ne abin da yake daure mana kai amma gaskiyar magana yana kokari na mijin kokari hakika kuma sai na kokari to ka duba misali shugaban kasa ne zai aika da sunan mutum a majalisar senate ya ce na sai confirming a aiki da shi a matsayin ya taimake shi akan wannan yaƙi da cin hanci da karwasha amma sai ka ji an ce wani a cikin gwamnatin kuma ya rubuta takarda ma sanet ya ce wai shi wannan mutum yana da wasu abubuwa da ke tumasa ko kuma akwai wani abubuwa da aka gano cewar akwai matsaloli a kansa to ni a gaina in da ma hakan za ta yiwu to kamata ya tambayi shugaban kasa kafin ya aika da takarda a sanar da ta kawantar din odar shugaban kasa wannan abu ya daure mana kai a ranar an san mulkin sa na 29 ga watan mayan 2015 shugaba Buhari ya jinjina wa matasa don jajircewar da suka yi wajen zaben sa inda kalamansa na zayyana su da cima zaune ke haddasa muhawara mai zafi Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau. To a gaida Sale a shaka kuma a ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji yanzu. ƙi eh, rashin sanin ciwon kai a kullum gaida baban gida masu jauje kwantagora har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba ku manta ba mun faro hira da Aisha Muhammad Adam wata baiwa Allah da take da bukata ta musamman a jikinta amma hakan bai nakasa ta ba domin kuwa zai ciyar ta a tsaye ta kyakkyar kamar ta kowa. 'yar jarida ce mai tasowa sannan mace ce mai nuna yanayin halittarta ba tare da ɓoye-ɓoye ba wanda hakan yana ɗaya daga cikin abin da ta ce ya bata ƙwarin gwiwa a rayuwa domin kuwa kafafuwanta da hannayenta duka a lankwashe suke halittarta ita da kanta ta ce ba irin ta kowane mutum ba ce wannan ce ta sa ta gode wa Allah a yanda ya yi ta kuma ta ci gaba da sa burinta a gaba ta tsani yadda take magana akan yadda mutane masu bukata ta musamman ba sa samun kulawar da ta dace ga ci gaban wannan hira shin ya kike ganin gwamnati take kallon nakasassu ko kuma me ya kamata a ce ta iya yi Mm. gaskiya a najeriya ni ban ga ana ga irin taimakon mm. disabled people ba mm. yadda ake wa wa'annan yadda ake a kasan waje gaskiya ba musu kawai za ka je makaranta ka ga babu hanyar wheelchair ko to kenan in mutum zai shiga makaranta kuma sai yawa to ya za su yi ya mm. za shiga da su sun fara wani wahala da bankuna ma da asibiti har asibiti ma za ki gaba inda za su wuce yadda ya kamata su bi eh babu mm. gudun hawa mm, sai eh, akwai wani irin masu amfani da keken nan haka keken guragu makarantar mu sai ya sauka eh guragu sai ya sauka daga dan motan shi nan kuma zai fara hawa dan wani step din nan kafin shiga ya hau kan kujeran shi kaga yana abubuwan nan ba a wani um, ya kamata a dinga Eh, ina ina so a buɗa musu hanya su ma a daina kallon su kamar kawai mm. wayannan ba su iya taimakon komai ba ba su iya komai a duniya ba mm. a ba su opportunity haka su dinga so da mm. yawancin masu irin wani disability din nan yawanci duk suna da abu a kwakwalwan su da zai iya taimakon mutane amma yato kowa suna kallon su kamar ba komai kamar ba su da komai irin kawai sai dai a daina kallon su kamar Allah sarki kawai so da ba su opportunity a dinga tunani da za building public house kamar hospital kamar makaranta a mm. dinga tunanin akwai irin fa mutanen da ba za su iya hawa kafa ne irin ta kowa ba mm. yawa mm. yawa so su hawa jirgin nan ma da sauransu duk shi ma wahala ne musu a nan Najeriya hawa jirgin hawa jirgin kasa ne jirgin kasa na sama duk wahala ne eh, To Aisha akwai akwai ah, za ki kira mun sunan shirin ki da kike yi kina sawa a yanar gizo na talabijin wanda ni ma kin taba hira da ni kafin in bar Najeriya. Ah, me sunan shi ne? Ko me sunan channel ɗinki da za a iya a YouTube da kike yi? a YouTube uh, Yisha TV. Sunana Aisha, suna eh. da shi Yisha TV. Eh, Yisha, ke rubuta Yisha din me spelling kila mai saurare na son ya duba. Okay Y-E-A-S-H-A sai TV kawai. Misa kika fara tunanin bari ki shirye kina hira da mutane ta yanar gizo. Ga can kin je Liberty kina koyon aikin rediyo da TV sai kuma gashi eh. kin ce to bari ki dora kina dora ayyukanki akan YouTube channel. To menene wannan? Me misa kika fara tunanin haka? Okay, da na fara aiki a ka fara koya min a eh, Abubakar Dutsen aka aka buɗe mm. TV din sai mm. na fara zuwa gurin mm. ina kallon yadda ake editing yadda ake yin video san ba ya bani sha'awa saboda ni ba radio na fito gaskiya amma da aka buɗe TV din na ga yadda suke yi sai bani sha'awa sai kuma na san tun da a lokacin da daga secondary school nake ba wani iya aiki zan fara yi ba saboda ba mutane da especially a Nigeria ba mutane da suke karɓar mutane masu certificate din secondary school ba hmm. to shi ne ce bari a ɗan fara yin shi a internet tunda hmm. internet ba sai kana da certificate ba ba sai kana da wani digiri ba za ka iya hmm. buɗe abinka ka fara yi to shi ne sai ce bari ka nuna kanka kenan kuma dama ina son yin. yawa ina son zan ga biyan mutane dama ina son sanin mutane me suke ciki me suke yi kuma amma da koya wa mutane abu ne ma in je gurin in a bidiyon posting ko da mutane duk ina kawai sai mu biya wani ma dan fara yi ya karbu da kika yi ya karbu mutane sun karba abin suna kallo sosai oh eh gaskiya mutane dai suna son shi in ma na fara yi ko hmm. dan wani abu ya faru sai na daina yi mutane hmm. suna tambaya na ya kai kika daina eh, ko eh ba mu ga kaza ba eh ba mu ga kaza ba to eh to eh, inda zan nufa da ke na karshe shine akwai buri da yawa a wurin mutanen duniya wanda kuma su ma mutane masu bukata ta hmm. musamman dole suna da nasu burin a rayuwa shin kina da wani guri kamar misali da ya shafi maganar siyasa da shugabanci haka me ya sha'awar ki da wannan um, gaskiya ni ba na son irin shiga cikin siyasa mm. although do zan so dai irin mm. ba dai ni in shiga ba directly mm-hmm. amma dai in zama mm. wani abu kaman eh kaman in dai zan iya taimakon wani din ya shiga a dinga advising din shi ko kuma a dinga you know din da wani magana shi yayi ni ba so ni da kaina in eh, to akwai akwai wanda ne taba hira da shi eh. yake cewa suna son mutane da suke da irin bukata ta musamman a jikinsu wanda suke da wani dan disability da sauransu su dinga fitowa suna shiga mukaman siyasa suna takara maimakon dokan nan da aka so a majalisa tun 1999 ina ga take majalisa abu ya gagara a tabbatar musu da ita in wai su suna cikin irin mukaman siyasa to da kansu za su tabbatar wa kansu irin wayannan dokokin kina kallon haka kina da wannan tunanin yana gani haka ne eh saboda kaga duk mutanen da suke cikin irin majalisa nan mm. sun san me yasa su suka shiga mm. saboda za su zan san sami irin su ne ko mm. to ya kamata irin mu din ya kamata irin ma ya shiga saboda shi ma ya dinga tunanin mu kaga wancan sun shiga sun shiga suna tunanin kansu kansu so sai sa mutane daban-daban ya kamata su shiga kamar yanzu a ce a white a gari mai fara da mutane kadai ba su dinga tunanin ba bakin mutum yana bukatan abu ba ko sai bai mm. sai zo shi ma fara aiki da taimaki fellow black people din shi so irin haka ne gasa mm. na ganin sai dai irin mu sun shiga sun fara wani abu to daga karshe wani kira kike da shi ga matasa musamman mata da suke da wata bukata ta musamman a jikinsu wanda wani wurin su ya nakasa ko kuma wani abu makamancin haka wani kira za ki wa 'yan mata su kalli yadda ke rayuwarki take ko na wani a kusa da su ya zaki ce wato ni ina son ce musu hmm. Allah yana halittar kowa yadda hmm. yake so ne kuma da akwai dalili hmm. duk da ba kowa suke samun su san dalilin ba amma dai akwai dai dalili ko abin za ka iya da wanda ba zai iya ba akwai abin za ka iya taimakon mutum da shi kuma dan karamin abu ne kuma ba zai sai ka zama irin ka magana duniya ba shi ne kake taimakon mutum ko mutum ɗaya kake taimaka da yadda kake yin rayuwarka yana da kyau mm. so yana kallon kansu kamar to hanyoyi ni dai da dai haka Allah ya yi ne to sai zo na haka ba don wani gwada yin wani abu da irin out of yadda nake ba mm. Mm. so ina so zan kallon su kaman tsoron mutane kaman za su iya abu Kaman da komai suke so a duniya in dai sun so su shiga wancan aiki ne in sun so su zama wannan ne in sun so su zama wancan ne duk za su iya in dai kawai sun yi believing in dai sun yadda da kansu kawai yawa sun yadda da kansu sun saboda duk abin yadda ne gaskiya yadda da kai saboda ka ga mutum da ba ma abin da same shi amma ya mm. shawo da zai iya zama a gida ba zai iya komai ba mm, saboda tunanin ya sa shi dinga zama a gidan mm, kin ga tunanin ya zama ne na kasa shi shi kuma yawa kuma shi jikin shi ba abin da ya same shi amma ya shi ba zai yi aiki ba eh kin ga tunani ya kai shi kasa ke da abu yadda Allah ya halice ki din in ce tunani za ki iya yin komai za ki iya duk tunani ne To mun gode sosai Aisha Allah Ubangiji kuma ya bada sa'a za mu ci gaba da kallon mu ma Isha TV. <laughs> Insha Allah Allah mai da ita babban gidan talabijin wata rana. Yawwa mun gode sosai da kika samu lokaci mu ma mun gode. To Aisha Muhammad Adam muna godiya sosai duka duka a nan kuma za mu ja birki. A madadin duk wayanda suka taimaka wannan shirin ya kammala musamman wacce take hada mana sauti Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na kasa ba To a gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga Rulwan Muktar Abbas da sharhin jaridun Ghana. Da mu so sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wadda babban labarin ta shine babu komawa baya ga ra'ayi da ka yanki game da matsayin bankin Ghana na wa'adin jarin da ta baiwa duk bankuna. Jaridar ta ce duk da damuwa da wasu bankuna sun rinka nunawa game da umarnin bankin Ghana na matakaicin jari da ya kama Ghana sidin miliyan 100 hudu kan watan da zama shekarar nan babban bankin na zakiya ta faɗa cewar har yanzu tana tsaye kan shawararta kuma tana kyautata zaton duk bankuna da su cimma wannan wa'adi da aka gabatar musu. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic an sallami 'yan sanda uku da aka sama da laifin sayar da bindiga samfalin AK-47 ga Sabila. Babban spectrum 'yan sanda IGP Mr. David Asan Fetu ya ba da umarnin cikin gaugawa a sallami 'yan sandan nan guda uku da ake zargi sun sayar da bindiga samfalin AK-47 ga wani sabila a weja kusa da Accra. Lauya da makarabarsa an musu ɗaurin shekaru goma sha biyu game da wata badakalar sayar da filaye. Wani lauya in ji jaridan mai suna Dominic Osusachir tigray da makarabansa wasu mutane kenan an ɗau musu ɗauri na shekaru goma sha biyu a gidan firzina a ƙarƙashin wata ƙaramar kotu a nan akra saboda an same su da laifin zaluntan wani ɗan kasuwa kuɗi da ya kama dala dubu ɗari biyu a harkar sai da filaye daily guide an sake sa hannu kan arzikin opuni daily guard na maganar a sake umarni da kungiyar nan ta yoko ta sake bayarwa ne da kada bankuna su yadda shi wannan tsoho jami'in kukubod opuni ya cire kuɗi a baki duk da umarni da kotu ta bayar searchlight ko an amince da luɗaɗi ko a'a eja kudai ya sanya kafar wando ɗaya da me har yau dai a searchlighting ma'aikata 998 ba yawansu ba aikinsu in ji kungiyar ideg da informa akufa ado ya bayar da cin hanci a takarar maga kujerar npp na babban jiha accra jaridar today gomwa ta gabas ta laƙume ghana cd miliyan 81 a makokin kantoma ɗaya har yau dai atiden indum ya tallafa wa ɗalibai takwas da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To Allah yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum BOA da mai kati gidan. Ina kira ga waɗanda suke faɗa a ji. a gwamnatance da su duba girman Allah da annabinsa ya kamata don Allah ana roƙonsa talakawan yobe borno adamawa suna cikin wani hali a rasa musu kasuwanni akwai wanda sai ya shiga kasuwa zai je ya yi da wajen ya ko shishe na ko ya samu ya kawo gidansa domin a daura abinci na rana sannan ya koma nemo abincin dare. Sunana Lawal manajan. rashewa ra'ayina gaskiya kamar yadda rundunar 'yan sanda ta abuja ta gabatar da 'yan fashi da makamunan da ya sun je gidan shugaban hukumar efcc kan cewa sun samu labarin kan an zuba kuɗi a nan sakawai har ɗaya ake fira da shi yake cewa ya je ne za su samu a gaban su ina da gaskiya shi ne. Ah, assalamu alaikum. Mai magana malam malam ne ranar gora hujja ga masu yi buhari makauniyar kiyayya cewar ana hakuri wa allah ikonsa maganar da ya faɗa ba karya bane gaskiya cewar wasu daga cikin matasan najeriya ba sa son neman na kansu yi a ba su haka kuma wannan magana gaskiya ce ko garin mu ka zo zan nuna maka saida inda akwai wani malami mai bada taimako in ka zo ka layin da ake gidansa haka ne akwai wani kaya soja in zo garin mu in ka ga yadda matasa suke cincirin a gidansa akwai dan majalisa mgg in ya zo haka mutane suke kuma zan da buhari faɗa gaskiya ce ba karya ce ba yadda kawai wanda ba baya san gaskiya na faɗa sai da kama an zage Assalamu alaikum sassan Hausa na murya Amerika. Suna na Habibu Ibrahim Bakori. Ina so ne zan ba da ra'ayina game da zanga-zanga da 'yan shi'a suke da aka kasu kuma Malam Ibrahim Arzazzaki. To a gaskiya ina ganin ya kamata a cire shugaban kama da Buhari Tilafi. Wannan abu yana a hannun shi ne kuma kotu ta ba da umarnin cewar a sake shi. Amma har yanzu ba a yi haka ba. ni ina goyon bayan cewa a sake shi da ba a kama shi da wani ba To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe yanzu wato labarai amma wannan kara a takaice. haramta balaguro da shugaban ƙasa ya azawa wasu ƙasashe da galibi 'yan ƙasar musulmi ne a jiya laraba ana sa ran kotun kolin kasar za ta yi bayani a cikin watan yuni ko umarnin shugaban kasar ya zarce ikonsa da yake da shi akan bakin haure masu kalubalantar shari'ar trump da hawaii sun ce majalisar dokokin kasar ta shirya wata doka wadda za ta makance batun tsaro da shugaban kasan ya bayyana a cikin umarnin da ya bayar da ke takaita balaguro akan wasu kasashe zuwa amurka wani babban lauya na gwamnati da ake kira neil j francis ya faɗa wa alƙalan cewa shugaban ƙasa yana da hurumi ya yi wannan ayyanawan bayan nazari da yi akan harkokin tsaro a duniya. To madalla yanzu kuma nan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da rana a kujo su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi baba ya makeri da ya taya na gabatarwa da sulama abu da ya bada umarni da injiniyan mu darul smith ni dai Ibrahim yawa ke cewa ku ne lafiya, mun kuma mu kwana lafiya.